Ƙungiyar nan mai kula da kawo sauyi a fannin tsaro a jamhuriyar Nijar mai suna ekap Sahel ce da Direction de la Surveillance du Territoire DST ne suka shirya wani muhimmin taro a garin birnin Kwanni domin faɗakar da al'ummar wannan yanki game da baza wata runduna ta tafi da gidanka akan wannan iyakar da ta haɗa Nijar da Najeriya da za ta kumshi 'yan sanda biyu 260. Shi menene aikin wannan rundunar ita ce tambayar da na yi wa Amadu Tijjani Hassan babban jami'in 'yan sanda a DST cewa da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsaron iyakokin Nijar da yin takardun shige da fice na kasar. Makasudin wanga taro shine da farko mu ba al'umma birnin Kwanni labari wani labari ne shine a kotu sabuwar kumfanyi ta polis da za a buɗe ita ce ake ce masu MCF aikin aikinta shine ta kula da dukkan iyakokin Nijar inda mutane ke kewaye post da polis su shigo to shine aikin ta duk wani mugu wanda zai ratse ya bi su je su kama shi abu na biyu biyu shine sensibilization wayar da kan al'umma ita ba kamfani da za a kafa ba za ta zo ba ta hana mutane ayyukan su ne A za ta zo ta karfafa tsaro ne a daidai lokacin da wannan taron ke gudana sai gashi mazamna wannan iyakar sun lura da cewa ana sakkiya kai na kaba domin tarayyar Najeriya ta ƙara baza jami'an tsaro a wannan iyakar yayin da ake koke-koken neman cimma maslaha tsakaninta da makwabtanta game da kulle iyakokinta da da ta yi wa makwabtanta. Shi menene jama'a ke son a yi ko a cimma game da wannan taron kasancewa ya tattara jami'an tsaro sarakunan gargajiya mabambanta addinai mata da samari waɗansu da suka halarci taron sun amsa mini su ma da Ibrahim Banduken shugaban 'yan Wannan taron da an ka yi mu wajen mu 'yan sufuri sai mu ɗauki wannan taron kawo mu an kama shi domin waɗanga kungiyar da za a yi kamfanin da za a za mu muna da ɗarhin cewa mu kowa son gaba su baka domin mi domin saboda munan lalle hakikan gaskiya cikin gari muke kuma tasha muke tasha kuma kowa ya san gari na gari na mi na bisa mu tattara ayoyi wasu to da Nigeria wasu da Yamai inda duk bi sai ka zaka nan in mun ka kamar sai ka biyo nan idan ka gani mu can da ma muna ba da goyon bayan mu bisa ga jami'an tsaro in mun kaga abin da dubu mai da shi ba da gudu muka taya mu faɗa musu da a rike ba da shawara in an gani abubuwa wani bai kamata ba a zai magana sasanta bisa ga zancin tsaro muna hata bisa ga yadda an ka zaka an ka dauki wanga shawarori bisa ga aiki sai mu ce alhamdulillahi yana da kyau duka ɗan ƙasa shi kare kai ne kuma tsaro na ɗan ƙasa na. Bangaren mata yaya za su kawo nasu ƙoƙari kasancewa da mata ne ake haɗawa domin yin taɓargaza a kan iyakoki dauko daga safarar yare da mata karuwanci saye da sayar da kwaya kan harin ta'addanci ko sace mutane ita ce tambayar da na yi wa wata mata da ta halarci wannan taron. Ni sunana Madam Muhammadu Raham Isuf. muka koma gida muna sensibilizan mata in sha ma Allah in wurin biki muka tai in wurin wannan muka tai in wurin gurfa muna waye musu kai mu uwaye mata kamata mu sa karfin mu mu kula da ɗiyan mu mu ba su tarbiyya ta kwarai mu matsa musu da zuwa lakwal ko makaranta kaga wannan ne kadai zan mu samu mu hana ɗiyan mu da ya wuce ya wuce har su shiga shaye shaye su rika gama kai da yan ta'adda ana wani abu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.